Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare nake da Zahara Aminu fage da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. na wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi bayan matsalolin na'ura da wasu matsalolin da suka hana su iya kaɗa ƙuri'a a jiya Asabar. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rundunar zaratan sojin ruwan rasha ta tafka babbar asara a ukraine manyan jami'an isra'ila da falastinu suna wata ganawa a jordan a wani yunkuri na dakile tashe-tashen hankula da ke ta'azzara tsakanin isra'ila da falasdinawa kanin labaran duniyar kenan yayin da a wasu yankunan najeriya aka gudanar da zaɓe cikin lumana wasu yankunan kuma an samu tashin hankali It's not true that we have blast in Maiduguri, but we have blast in Borno State, which is Gwaza. So feta General 'yan sandan Najeriya kenan ke karin bayani idan gane da tashin bam yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya a Najeriya. Duk dai akan zaben Najeriya za a ji cewa an ci gaba da zaɓe har cikin dare a wasu rumfunan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. One two seven, one two eight, one two nine" duk da tsarin na'urar tantance masu kada kuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na daukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan kidaya da kansu tosar filu mata ma ba a bar su a baya ba wajen kare 'yancinsu a zaben domin su ma za a ji cewa sun kafa sun tsare kuma da alama za su raka an ko nan da sha biyun dare ne sai na tsaya sai an hada kafin in wuce ga can mai gidana a can gefe ba ni kadai nake tafa ba allah ya ba mai rabo sa'a To Allah ya taimaka. Haka kuma yau ma za mu buɗe muku masu mu layin waya domin ku kira ku faɗa mana ra'ayoyin kan yadda wannan zaɓe ya wakana a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ko kuma alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka kuma za mu kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga abokan aikinmu ko wakilanmu da ke wurare daban-daban a fadin Najeriya. To amma fa sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara da kawo mana labaran duniya kai tsaye tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi bayan matsalolin na'ura da wasu matsaloli na daban da suka hana su iya kaɗa ƙuri'a a jiya asabar domin zaɓen shugaban ƙasar da tafi yawan jama'a a nahiyar afirka da ke kan tafarkin demokuraɗiyya shugaba buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu na tsawon shekaru takwas kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya bada dama kimanin 'yan najeriya miliyan casa'in ne suka cancanci jefa ƙuri'a a zaɓen, wanda kuma zai bayyanar da waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar manyan 'yan takara da suka hada da bola tinubu mai shekaru 70 wani tsohon gwamnan jihar Legas daga jam'iyyar apc mai mulki da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar mai shekaru 76 daga babbar jam'iyyar adawa ta pdp suna fuskantar kalubale daga ɗan takara na uku na jam'iyyar labour party peter obi mai shekaru 61 wanda kuma yake da goyon bayan matasa zaben na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke fuskantar matsalar karancin takardun kuɗi da hauhawar fatara da tashin farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau lahadi cewa wata rundunar zaratan sojin saman rasha ta tafka babbar asara a ukraine ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa wasu hotuna daga sashen voleda na donetsk oblast sun nuna tarin hasarar motocin rasha inda ake hasashen motocin sun fito ne daga birgit ta 155 ta sojin ruwan rasha. ma'aikatar ta ce an ɗora wa rundunar ta sojan ruwan nauyin kai wasu hare-hare masu matukar wahalar gaske a yakin haka kuma sun ji jiki sosai ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton da aka wallafa a shafin twitter cewa kusan karfin rundunar sojin ruwan ya ragu sosai saboda an cike ta da ma'aikata da basu da kwarewa kungiyar tarayyar turai ta eu ta yi matsayar kakaba sababbin takunkumai kan rasha sakamakon mamayar da ta yi wa ukraine 'Yan sanda a kudu maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Lahadi cewa wani bam ya tarwatse a wata kasuwa mai cunkoson jama'a inda ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunata wasu goma sha shida. Ba wata kungiya da ta gaggauta daukar alhakin kai harin bam din a wajen gundumar Barka da ke cikin lardin Balojistan inda hare-haren 'yan tada kayar baya ba sabon abu ba ne. Jami'an asibitin yankin sun ce akwai yara ƙanana a cikin waɗanda suka ji rauni. suna masu bayyana halin da sauran mutanen suke ciki a matsayin mummuna tare kuma da bayyana fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan gundumar abdullah koso ya ce an tara bam ɗin ne da ke makale a babur ta na'ura daga wani waje haka kuma shaguna da dama sun lalace sakamakon fashewar a cewar gidajen talabijin na yankin kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurkawa 'yan asalin kasar somaliya da ke zanga-zanga a fadin amurka sun yi kira da a samar da shirin tsagaita wuta bayan an gama ta tsawon makonni uku a wani gari da ake takaddama kansa a yankin somaliland da ya balle daga somaliya wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 tare kuma da jikkata wasu fiye da 500 kimanin amurkawa 'yan asalin somaliya 200 daga sassa daban-daban na amurka ne suka tattaru a harabar ma'aikatar harkokin wajen amurka a ranar juma'a domin jan hankali kan wannan rikicin mayakan sa kai na yankin suna faɗa ne domin janyo yankuna uku na sur da sannan da sin daga somaliland domin su sake haɗewa da somaliya ya zuwa yanzu dai an yi kunnen kashi da kiraye-kirayen tsagaita wuta wasu daga cikin masu zanga-zangar dauke da tutocin kasar somaliya da kwalayen sakonni an ji su suna rera taken kin jinin yaƙi domin nuna goyon baya ga waɗanda yaƙin ya rutsa da su a los anod babban birnin sul. It's da la'agai da Murtala Faruk sun da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma muna tare wato zarawa muna tare da babbar editan matanan sashen Hausa Grace Alheri da take can Abuja kan biyo wani zaɓe. To sani da aiki Malama Grace. Barka barka barka da Malam Sarfiru Zara barkan ko. Yawwa muna ta kallon muna ta kallon yadda lamura ke faruwa na zaɓe yanzu na san ana dakon sakamako me ake ciki wani hali ake ciki a yanzu. ana dakon sakamakon zaɓe kamar yadda kace mu da muke wannan wurin ɗakin taron ƙasa da ƙasa da ke babban birnin tarayya abuja inda ake sanar da sakamakon zaɓe wanda aka keɓe musamman domin sanar da sakamakon zaɓe mm. kasancewa wannan ɗaki an shirya shi ne don wannan aiki musamman ko da ana da bayanai ga 'yan jarida ne ba a yi shi a wannan ɗaki sai akwai wani ɗakin bayanai na 'yan jarida da aka yi a baya a banda wannan daki to bisa ga bayanin da shi shugaban hukumar zaɓe ya yi da karfe sha da farko dai an ce mana za a yi zai jawabi da 'yan jarida da mun bayyana abin da ake ciki karfe goma sha biyu aka tura zuwa karfe ɗaya da ya zo karfe ɗaya da mun kyautata zaton mun yi zaton cewa a wannan lokacin ne za a fara sanar da sakamakon zaɓe amma sai aka bayyana cewa zuwa wancan lokacin ba su samu sakamakon zaɓe daga wata jiha ko guda ɗaya ba saboda haka za a fara ne ainihi ya dai bude taron a hmm. kumance cewa an bude an bude taron kaddamar da aikin ta tara an kaddamar da aikin ta tara sakamakon zaɓe daga jihohi daga wannan lokacin karfe daya amma za a fara sanar da sakamakon zaben ne da karfe shida na yammacin yau kuma bisa ga bayani ce idan aka ci gaba da samun sakamakon zaɓe suna zuwa daga jihohi za a mm. ci gaba da wannan aikin sanar da sakamakon zaɓen na har zuwa to ke da ke ƙasa yanzu sai a ci gaba gobe mm, ke da ke ƙasa yanzu kina ganin cewa za a ci gaba da samun sakamako har zuwa kwanaki nawa yanzu tun da yau kwana ɗaya kenan da yin zaɓen To, Maran Sartilu wannan ce ina tsamman ko kuma zaɓe ba za ta iya amsa wannan tambayar ba. Mm. Sabili da babu tabbacin zuwan jihohi a wannan wurin idan na tuna abin da ya faru a shekaru hudu da suka wuce akwai lokutan da waɗansu jihohi ma za a sanar da kucewan an kawo sakamakon zaɓe jihar kada zai ci zai tashi zai zauna kan teburi yan jarida su tattaru bayan ɗan lokaci kuma sai a zo a sanar da ku cewa wannan sakamakon da aka kawo bai tattaru ba sai a koma domin akwai zan iya tunawa jihar plateau na ɗaya daga cikin jihohin da har an aka ce mu jira minti talatin minti hmm. goma sha kai ta da aka ce ba ma za a sai da ba su da ba su kammala har hada wannan sakamakon zaben ba sai zuwa gobe to babu wanda zai hmm. iya tabbatarwa amma ana kyautata zaton cewa a wannan lokacin kasancewa an yi amfani da na'ura yana yiwuwa iya samun sakamakon zaben nan a kuma kammala sanar da sakamakon zaben a cikin kwanaki kalilan ba kamar yadda aka to Allah ya sa za mu ci gaba da bibiyar wannan kuma in an jima za mu sake da idan wani sabon labari ya samu mu je daga gare ki mun gode kwarai da gaske sanar da kokari sanda aiki To madalla daidai akan zaben Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya karin haske kan tashin bom a jihar Borno yayin da ake gudanar da zaɓe a jiya Asabar. Amma duk da haka ya ce wannan zaɓe shine mafi kyau da ya taɓa gani. Ga rahoton Hassan Mai na kaina. It's not true that we have blast in Maiduguri, but we have blast in Borno State, which is Gwaza. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke karin bayani dangane da tashin bam yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya a najeriya inda ke cewar ba gaskiya ba ne bam ya tashi a birnin maiduguri amma lalle kam an samu tashin bam a jihar borno a garin goza wanda ke da nisan kilomita 200 daga babban birnin jihar kuma tun farko dama mun yi hasashen hakan abin ma kenan da ya sa muka zauna cikin shirin kota kwana lalle kam waɗannan 'yan ta'adda sun jefa bam amma bai kawo cikas ga zaben sosai ba mutane biyar sun samu raunuka da kuma wata 'yar karamar barna uh, an kuma gudanar da zaben kamar yadda ya kamata a matsayinka na shugaban 'yan sandan najeriya mai za ka ce dangane da yadda yanayin tsaro ya kasance yayin wannan zaɓe uh, i think i can judge that this is one of the most peaceful and uh, best organized election i have witnessed in my career in the police force. ina jin zan iya cewar wannan shine mafi kyan zaɓe da na taɓa gani a shekarun da na yi ina aikin tsaro don na sha yin aikin samar da tsaro yayin zaɓe amma maganar gaskiya wannan zaɓe ya samu kyakkyawan tsari kuma mun yi abin da ya dace sannan kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun taka rawar gani zaɓen ya wakana salin alin kuma yadda ɗimbin mutane suka fito kaɗa ƙuri'unsu a yankunan jihohin kudu maso gabashin najeriya abin ne mai karfafa gwiwa. Uh, the turn out in south is also very Babban baturen 'yan sandan Najeriya wanda tun da farko ya ziyarci babbar cibiyar tattara sakamakon zaben a matakin ƙasa. Ya kuma gana da shugaban hukumar zaben Najeriya kana ya zagaya wasu unguwanni a birnin Abuja sama da guda goma. Ya ce akwai wasu wurare a yankunan Najeriya daban-daban da aka sota da kayar baya, amma take 'yan sanda suka daddakile su. kimanin dai 'yan sanda kimanin sama da dubu ɗari uku suka yi aikin samar da tsaro a wannan zaɓe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai muna birnin tarayyar inda ake ci gaba da zaɓe har cikin dare a wasu rumfunan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Abuja. yayin da a wasu rumfunan ciki da mai mutum shida kadai a kundin rajista. Wasu rumfunan na ɗauke da dogayen layuka kuma mutane ba su ƙosa ba har sai da suka samu damar kada ƙuri'a. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. duk da tsarin na'urar tantance masu kada kuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na daukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan kidaya da kansu har sai an gama lissafin kuri'a da kowane dan takara ya samu a fili yake inda magoya baya kan nuna farin ciki ta hanyar sowa in sun ji dan takarar su ke kan gaba a rumfar zaɓe. a mazabar AYA mashigar Abuja daga jihar Nasarawa inda ɗan takarar leba ya lashe da kuri'a 245 inda mai bi masa baya Bola Tinubu ke da 67 Atiku Abubakar na PDP ke da 46 magoya baya sun shiga murna ta akalla dai sun kawo mazabarsu. Kindly tell us your My name is Israel Sunday. From which state? From Akwa State. As he has already won, I think. Maybe they're not give him that. That means there is a something somewhere that is wrong somewhere. Israel Sunday na daga masu mara Peter Obi na leba baya da ke tunanin hakan na nuna har dai ba Obin aka ayyana a ƙasa baki ɗaya a matsayin wanda ya lashe zaɓe ba to an yi wani abu ne na saba ƙa'ida. Duk da haka masu mara wa kwankwaso baya na cewa dama yanayin akasarin mutanen da ke zaɓe a rumfar magoya bayan Obi ne. ibrahim zubairu ya ba shi wani takarar rata ba kaɗan ba an ana cewa linki linki linki zan iya cewa linki ya linka su wajen baranin ta ce maka ya linka su biyar abun ya baka mamaki ko kuma dama an yi tsammani haka zai ba eto eh ni duba da la'akari in na ce abun ya ban mamaki zan iya cewa abun bai ban mamaki ba dalili abin da na ce abun bai ban mamaki ba saboda nan da yayi mazaban nan nan inda nake da kuma wanda suke mazauna nan AYA mafita da kabilu ne kabilu ko kuma yan yan kabilan Ibo amma min tunanin ka kana ga wannan zai iya sa shi Peter Obi lashe zaben nan <laughs> ya kudumin su da gida shi kuma wani matashi ya ce ya ga ana raba naira dubu biyar biyar don zabar wani dan takara amma shi ya ce ba zai karbi kuɗi ya koma hammar shekara hudu ba sunana ibrahim umaru mai gida farin kashi akwai a cikin wani envelope zai baka ga motarsa wani ja kawai santa zai baka kasan shi politics wani yana iya sai da incinsa akan dubu biyar za ka iya sai da insinka ya shi wahala shekara takwas ba muna wahala haka mata mu gane to amma wani ne zai fitar da mutane daga wahala in haka mu gida sanyi sai Allah za a buɗe dakin tattara sakamako na kasa da fara ayyana sakamako a lahadin nan inda hakan ka iya kaiwa zuwa ranar litinin ko fiye in an yi la'akari da abun da ya faru a zaɓukan baya nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya Toma da la'agai da Nasiru. To yanzu muna ƙoƙarin mu leƙa kanan dabadin jin irin wainar da ake toya game da wannan zaɓe da ake yi Malama Zara. To ina ji mawakilinmu na Kano Mahmud Kwari yana kan layi. Mahmud kana tare da mu? Eh ina tare da ku Safilo. Yawwa to ya ake ciki game da dakon sakamakon zaɓe yanzu haka a nan jihar Kano da kewaye. To ana ci gaba da dakon zaɓe kuma an fara bayyana sakamakon zaɓe ɗin. A mataki na shugaban ƙasa cibiyar da aka tare da a sharkwata hukumar zaɓe ta INEC da na kano a misalin karfe uku nan suka fara wato karɓar sakamako ah, bayan da sun ce za su fara da shi da karfe goma sha biyu na rana mm. to ma aka daga karfe biyu ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi an fara da ƙananan hukumomi ah, da dama kamar ah, garin maran da sukura. da makamantan suna jin ƙananan kuma guda biyar ne amma dai yanzu a yanzu a hukumance ba a fara wato ayyanawa ba amma kasan a jihar kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda ashirin da mm. su ma ba a fara na ba sai yanzu nan ba a simanci goma sha biyu ba ashirin ba mm. aka sanar da mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta gwale wanda gwale ita kaɗai ce karamar hukuma da take da kuma a majalisar tarayya kuma a jam'iyyar nnpp wato garba muhammad iso na jam'iyyar nnpp hmm. shine ya sami galaba da kusan dubu arba'in da biyu da motsi na'am to wato za a ci gaba yau kana tare da mahmud Eh. layin naka ne yake ɗan rawa to ban san ko inda kake babu wato network mai kyau ba muna jin ka ci gaba yawaye yana jin ka amma ni to muna jin ka to akwai inda aka samu wani tashin hankali ko wani hargitsi ko wani abu kasan kano ta yi kaurin suna sosai a fannin siyasa me ke faruwa eh babu ba sai ɗan wasu alasa ba amma yau da rana nan kuma watanni sun tabbatar ake goma sha biyu na rana to amma aka ɗaga karfe biyu ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi hmm. an fara da ƙananan hukumomi da dama kamar garin maran da sukura da makamantar suna jin ƙananan hukumomi guda biyar ne amma dai yanzu yanzu a hukumance ba a fara wato ayyanawa ba amma a kasar a jihar kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda ashirin da su ma ba a fara na bacci yanzu nan ba a minti goma sha biyu ba aka sanar da mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta gwale wanda gwale ita kaɗai ce karamar hukumar shida ta kuda majalisar tarayya kuma jam'iyyar nnpp wato garba mamadi iso na jam'iyyar nnpp shine ya sami galaba da kusan arba'in da biyu uh, da motsi To Malam Mahmuda duk da yake dai layin naka yanzu yana rawa amma a ci gaba da za mu sake waiwaye kayan anjima domin jin halin da ake ciki. To duk dai kan wannan zaɓe na Najeriya wannan mako mun ji ra'ayin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan yadda suke kallon wannan zaɓe da aka yi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Dr. Sadiq Musa Sa'ad. Ah, ni dan asalin ah, jihar Kano ne, karamar hukumar Bichi. Amma yanzu ina zama a Ingila a Birtaniya kenan. Ah, a matsayina na ɗan Najeriya zaɓe a Najeriya na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma sanatoci. Bisa abin da nake gani da kuma rahotanni da nake samu na gamsu da irin namijin kokari da hukumar zaɓe ta ƙasa ta najeriya ta yi musamman wurin shirya wannan zaɓe kai kayan aiki wurin zaɓe da kuma gudanar da shi zaɓen na ɗaya kenan na biyu dole kuma mu yabawa wa jami'an tsaro 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya wato dss da sojoji da suka fito domin su tabbatar an yi zaɓe lafiya an gama lafiya sannan kuma eh, su masu zaɓe a eh, jama'ar najeriya kenan su ma ya kamata a yaba musu saboda haƙuri da suka yi eh, na jira a kawo kayan zaɓe inda hukumar zaɓe ta samu kawo kayan zaɓe a kan lokaci ba mutane sun yi haƙuri sun jira an kawo kayan zaɓe sannan suka yi zaɓe cikin lumana kowa ya tafi wannan abin a yaba wa mutane ne na najeriya wannan shi ya nuna 'yan najeriya sun san su kuma sun san me suke so. halautu ah, salamu alaikum a ah, sunana dr muhammad yadudu mazaunin toronto a garin canada to gaskiya ra'ayina akan zaɓe a ta ɓangaren hukumar su jami'an inec kenan ina ganin cewar aure ƙaruruwa da suka yi da dama kusan sun cika su amma an dan samu matsaloli wanda dama ana ana tsammanin haka to amma gaskiya in an duba completely komai da komai abin da suka yi kusan za ka iya cewa ka gamsu abin a yaba musu ne gaskiya sun yi kokari wanda kuma muna fatan zuwa ba a zaben gwamna za a gyara 'yan matsaloli da aka samu a wannan kamar harka zuwa lattin nan sannan kuma wani sa'in ka zo ka ga bivas din ba ta capturing mutane ba ko kuma mutum ya je polling unit sai a ce an canja masa polling unit kuma bai samu text message da wuri ba so baya ga wayannan da gaskiya ina ganin ita INEC wato ta yi rawar gani da ya kamata a yaba mata ta bangaren kuma jami'an tsaro su ma alhamdulillahi mun ji ra'ayin mutane da yawa duk inda aka ɗan samu matsala a cikin ɗan kankanin lokaci za ga jami'an tsaro sun zo kuma an dan an samu an kawar da wannan matsala to ba gaskiya bayan haka dai ina jin a takaice jami'an inec sun yi kokari matuka abin a yaba musu ne haka zalika jami'an tsaro ma abin a yaba musu ne to amma inda aka dan samu kuskure muna fatan za a gyara a zaben gwamna mai zuwa Allah ya yarda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Sufiya daga nan birnin Washington DC da ke kasar Amurka. Gaskiya a yadda muke kallon al'amura na zaɓe suna tafiya a Najeriya sai dai mu ce muna wa Allah godiya. Domin kuwa wannan zaɓe na bana ya zo da abin al'ajabi da kuma ban mamaki iri-iri. kuma kwarai da gaske mun gamsu da yadda hukumar zabe take gudanar da zaben da kuma yadda ta raba kayan ayyuka a dukkanin sassa da faɗin najeriya musamman wannan sabon tsari ko system da suka fito da shi na tura sakamakon zaɓe ta yanar gizo wanda kai tsaye ko daga ina a duniya za ka iya gani musamman mu yanzu da muke nan ƙasar amurka tuni muna ta duba wannan shafi na inec domin ganin sakamakon wannan zaɓe kuma alhamdulillahi a gwamnatin tarayya da hukumar tsaro ta najeriya sun yi taka rawar gani kwarai da gaske kuma muna kyauta zaton cewa da yaddar allah za a samu gagarumar nasara da kuma samun ingantaccen zaɓe wanda a tarihin ƙasa aka daɗe ba a yi zaɓe mai inganci irinsa ba muna yi wa dukkanin al'umman najeriya fatan alkhairi da kuma addu'ar allah ubangiji ya zaba mana shugaba na gari ga mutane da suka jefa kuri'a ina kira da kowa da ya zauna a kwantar da hankali a zauna lafiya cikin limana da kwanciyar hankali a saurari sakamakon zaɓe. salamu alaikum ni suna na husaini Adamu mazaunin ƙasan Amurka asalin ɗan Najeriya. bisa ga la'akari yadda zaɓe ke tafiya a gaskiya hukumar zaɓe ta inec ta yi iya ƙoƙarinta tunda wannan shine karo na farko daga 2011 da sha ba a ɗaga zaɓe ba an sa ranansa ana yin shi kuma jama'a sun fito inda ya kamata su kada kuri'unsu kamar da muke gani a yanar gizo da kuma muke ji a wasu gidajen rediyo da kuma gidaje na talabishin jami'an tsaro ma yadda muke gani da jin labari sun yi kokari allah da ya ba mu sa assalamu alaikum jama'a sunana abdurrashid nan nake usa muna nan garin pennsylvania muna nan nan ga ni dan nijar ne muna nan muna ga bin labaruka da harakoki na election na najeriya don saboda in an ka duba da najeriya da niger duk guda suke inda akwai kwanciyar hankali najeriya akwai kwanciyar hankali niger muna murna muna gwadi muna gwadi eh, jin daɗinmu da yadda abubuwa suna ga tahiyar najeriya a hankali kwance masha Allahu harakoci suna ga tahiyar to Allah dai ya sa wanga election inga ya kawo muna sacewa ya kawo muna canji cikin harakoci nan ga na najeriya don saboda yau najeriya da niger uwa guda uba guda mu ce yau najeriya in dai an ka samu kwanciyar hankali cikin najeriya don alhamdulillahi niger ma ana da kwanciyar hankali Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi don ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku kan yadda wannan zaɓe ya gudana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun sami kiranmu na farko da wa muke magana Muna jin ka da wa muke magana. malaki ya sunan ka tukunna fara faɗa mana sunan ka tukunna wane ne ke magana? To menene ka kan wannan zaɓe da aka yi? Hmm, ka yi zaɓen ma tukunna? Eh, na shugaban da aka yi ba? eh ya ka kalle shi eh addu'a ta ubangiji Allah ga wani zama mafi alheri. to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana Assalamu alaikum radio bari Amurka. Wa alaikum salam. Abin da an ra'ayi na bisa kan wannan zaɓe da an kai a cikin Najeriya. Mm. Muna jinka. ka. To, ina to abin da an kai zaɓe an ka ƙare lahiya nan kuma wanda zai shugaba Allah ya yabba a taru a kama ƙasar Najeriya ai aiki gaba daya duk wanda Allah ya yabba ina yana wato 'yan Najeriya ku riƙe su da hannun yin ku rike a ku na gode muryar Amurka kuma mala aliya daga dogon a cikin yawon Nijar. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Adamawa da wa muke magana. Ina magana da Alaramma. Muna jinka ma to yaya zaɓe ya gudana me zaka ce akan zaɓen nan? zaɓe ya yi kyau zaɓe ya yi kyau menene bambancin wannan zaben da wanda ya gudana da ka taɓa yi a baya akwai bambanci sosai a kan da na baya wannan yanzu na ya fi an fi a yi shi a cikin kwanciyar hankali wannan kenan eh mutane sun ci gaba to mun gode kwarai da gaske bar mu je kaduna wane ne da kaduna Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Kwa ke magana? Sunana Yakubu Dutch sabon. Oh Yakubu sabon 707 to ya zaɓe wa kana? Eh Dutch. Daga nan Kamuri Ikulu zangon Kano